masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international Shirin wannan makon zai yada zango ne a fagen wasan kwallon dawaki wato polo inda za mu tattauna game da abubuwa da dama da suka hada da matsalar rashin wadata da wasu ke cewa ita ce ke hana su shiga a dama da su a wasan. wasan ƙwallon dawaki wanda aka fi sani da polo wasa ne da ake alakanta shi da sarakuna ko manyan 'yan siyasa ko kuma dai masu hannu da shuni musamman a kasashen afirka kamar najeriya wasan ya kasance ɗaya daga cikin manyan wasanni masu daɗaɗɗen tarihi domin ko a Najeriya ya kwashe fiye da shekaru 113 da bayyana lokacin da sojojin ruwa na kasar Ingila suka kaddamar da shi a jihar Lagos take kudancin Najeriya kafin daga bisani sarkin Katsina na wancan lokaci marigayi Alhaji Muhammad Dukko ya nuna sha'awarsa ga wasan kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa Poland ya samu karɓuwa matuka a yankin arewacin Najeriya. Duk da daɗewar wannan wasa, har yanzu jama'a da dama ba su fahimci yadda ake gudanar da shi ba ballantana ya samu irin karɓo da sauran wasanni kamar ƙwallon ƙafa suka samu a wajensu. Lawal Muhammad da aka fi sani da Lawal IC ya shafe shekaru talatin a harkar wasan polo a Najeriya ya kuma bayyana mana mafarin shigarsa wannan wasa a zantawarsa da Aminu Sado. Amma ya fara ne da tunatar da jama'a yadda tsarin wasan yake. Wasan polo mutum hudu ne a kowane tim a cikin filin da ana samu gabaki daya mutum goma ne in ana wasa can hudu nan hudu sai masu alkalan wasa su ne guda biyu akwai wanda ake ce ma lafri shi wannan shi ke kula da alkalan wasan da ke ciki shi lafri din yana waje manufa 'yan su alkalan wasan na cikin fili sun dan samu rashin fahimta da tsakanin su to za su fito fili akwai aya waje fili akwai lafri shine zai iya ganin abin da su ba su gani daga waje ba sai magana cikin kuma wajen polo a cikin dawakai ana kowane tim duk minti bakwai doki ya kamata za a je a canza doki a dawo a ƙara hawan wani a wasan ana akwai rukuni rukuni ne akan wasan kamar rukuni minti bakwai shine rukuni ɗaya yawa so duk rukuni akwai ana rukuni hudu rukuni biyar shine muke kira caka kama ya ake gane cewa wannan wasa ya kamata a yi rukuni hudu wannan ya kamata a yi rukuni biyar ta ya ake ganewa eh to rukuni din ta yanda ake ganewa daga kop din da aka sa babban kofi ne ko ko karamin kofi ne karamin kofi yawanci ana yin shi rukuni hudu babban kofi kuma daga biyar har shida ana yi a kasashen waje kuma suna yi har takwas to ya kai tsinci kanka harkan wasan polo to ni gaskiya na fara ne daga san doki ina san doki ne har allah ya kai ni ga na sa lura da shi ina kula da sanin waɗansu abubuwa akan shi da harkan polo ɗin na san abubuwa da yawa a kan polo shekara na wajen yau ina ganin kusan talatin kenan ina tare da harkan polo sai ake gane darajar a polo eh to kamar mu nan nigeria muna farawa ne daga minus 2 kamar kai yanzu minus 2 ne ko da baka taba yi ba lokacin da zaka fara yi kana minus 2 ne so daga yanayin gwanin tanka a hankali ci gabanka kana iya farawa daya biyu uku sai kaga ka zama minus 1 daga minus 1 sai ka je 0 daga 0 ya ka je plus 1 plus 2 plus 3 amma mu nigeria nan kuma mu kaɗai ne muke yuzin wannan ingila argentina su daga 0 suke farawa tun da ka taso wane ne ka taɓa yin wasa da shi a cikin 'yan wasan nigeria da ya fi mataki mai yawa eto eh gaskiya suna da yawa kamar akwai bello buba akwai adam yaro adamu ata ahmad yakubu jama'a da dama na ganin cewa wasan polo na masu hali ne lamarin da ya sa talaka a mafi tarin lokuta ke nisanta kansa daga wasan lura da tsadar mallakar dawaki da sauran kayayyakin da wasan ke bukata mubarak galadima mai sha'awar wasan na polo ne ya yi mana karin bayani kan dalilin da ke tilastawa talakawa kauracewa wasan dalilin da ya sa mutane suka fi karkatar da hankali kan wasu wasanni banda wasan polo shine mafi akasari wasan polo manya ke yi dalilin da ya sa manya ke yi saboda yanayin abubuwan da ake wasan da su kamar dawakai da filaye kuma ba ko ina ba ne ake samun filin wasan polo ba don in aka yi la'akari da yadda ake buga kwallo ko ina akwai filayen kwallo amma kafin ka ga filin polo guda daya sai ka ga filin wato filin buga kwallon kafa sama da ɗari kuma dawakan da ake ba kowa ke iya siya ba sai wanda yake da kuɗi sai wanda ya ce ta da wuya shine zai iya mallakar dawakan polo da ciyar da su to sai dai a cewar lawal IC ko kaɗan wannan zance ba haka yake ba domin kuwa talakan na da sararin shiga a dama da shi matukar dai yana da sha'awar wasan da kuɗi ke polo da bayi yi polo a Najeriya ba a ƙasashen wajen ma yakan kasance haka saboda ka sa'a ne dai eh, yanayin yadda abin yake tafiya saboda ni gaskiya fi su layi ne ba mai kuɗi ba ne kuma ba ɗan mai hali ba ne da zan ce ina da halin da zan buga ko gidanmu akwai hali yanayin yadda allah ya sa na taso ina da basira da sa'a allah ya bani sa'a ya dora ni a harkan haka Allah ya nanne hanyar abinci na kamar ka ce ba wasa ba ne na masu kuɗi musamman kai da ba kai wasa ba in an ce maganan kuɗi ne to ta ina ne aka samu dama haka mallaki ko kai iya hawa doki ka koye shi bayan doki kuma an sa abu ne da yake da kuɗi Eto eh ka san yanayin abin da kake so yawa duk abin da ka sa rai ka sa rai kana roƙon Allah ko ka Allah ya gada ka zuciya ɗaya kake so da sauransu Allah zai iya biya bukatun ka har ka samu sa'a akan yanayin abin saboda ni na tashi na hatta helmet din hulan poland da kake gani a kaina ba zan taba mantawa ba alif ɗari tara da tamanin da da tara kaina na samo hulan nnpc na hada ta hadda karfen da ake sawa a gaba ni na fara hada hulan polo da kaina na polo da kaina na hada ta hatta sandan poland da ake hadawa na iya hada ta ni na fara hadawa da gora na samu na kakkarya na hada polo sandan polo ba marabanta da wanda ba na poland na gaske ba zai yi matasa da suke jin mu yanzu su masu yi sha'awar wannan wasa kuma su shigo ci ko da basu da kuɗi gaskiya ba zan ce eh ba ba zan ce a ba domin na ce eh na ya zan ja da ikon Allah ko ba gaskiya ba na ce in na ce a'a ba wani matashi da in bai da kuɗi ba zai iya abin nan ba saboda wani yakan rabu wani ya ci arziki yawa kamar yanzu kai ni yanayin yadda muke da kai dinnan muka fara daga magana da sauransu gobe ina da dawaki ina da dawaki sama da goma a misali za ka iya zuwa gobe ka ce min ka za ka so ka sha'awan hawa doki dora ka in nuna ma har ɗauko sandan nan da me da haka da haka kawai da allah ya baka sa'a da naga kana da fahimta a kai kenan zan ta kokarin koya ma one time kai ma daga nan ma sai ka gani ta dalili na kowa ya san ka amma inda wanda zai ci amfanin ka can daban haka ni ma na ga sun ci kaina to watakila dai masu sha'awar harkar wasanni su yi tsammanin cewa ana samun makudan kuɗaɗe a wasan na polo kamar da yadda ake samu a harkar kwallon ƙafa musamman idan aka yi la'akari da yadda masu hali suka ɗauki wasan na polo da muhimmanci yusuf garba da ya kai matakin daraja ta biyu a wasan na kwallon dawaki a najeriya ya ce ba fa wani kuɗi ake samu ba a harkar duk da karɓuwarta ga masu hannu da shuni to gaskiya polo ba wasan da ake samu kuɗi ba kuma yawancin masu buga polo masu hali ne wanda wasu kuma ba lallai ba ne dukansu ne masu hali akwai wanda su ma dai suna kokarin su ana ɗibowa akwai wanda za a ga suna da sha'awa suna da ra'ayin yin abun akan taimaka a kwaso su a sa su a nuna musu irin wanda ba sa da halin su sayi dawaki ko irin kayan wasan polo haka akan kwaso su akan kira su kaman group players kenan a zo a nuna musu wasu har ana tura su kasan waje su je su koya su dawo duk wanda ya tura shi kuma kaga ana kiran su patrons to a najeriya dai mata ba su shahara ba a fagen wasan polo kamar dai da suka yi fice a fannin tamola to sai dai da kaɗan da kaɗan 'yan matan na shiga cikin wannan wasa domin sauya tunanin mutanen da ke cewa ai poland na maza ne ba mata ba kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin alexandra ranika wacce aka fi sani da sasha kawai ina sha'awar <laughs> wasan tun ina karama ina son buga polo ina son horses sama suna ganin wani wasa wasa ne na masu kuɗi ta ya kika samu doki ko kuma ya kike hawa doki tun muna yara dai na san um, iyayen friends ina family friends namu suna da shi sannan <laughs> na suna da gona suna da dawaki sun kan je mu hawa da dawakin su da sauransu da nasu muka fara wasa da su. To kamar wanda muka yi fira da su sun ta magana cewa shi wasan polo mataki mataki ne. Zuwa yanzu um, kina mataki na nawa? minus 2 ni bigina ne wato yanzu kika fara wasan polo ba ki dade ba duk da haka kin kai kamar shekara nawa zai kai shekara biyu da biyu da rabi haka amma me yake baki wahala wasan polo babu kawai in jama'a sun yawa <laughs> wata sa amma kin taba faduwa eh na taba faduwa su daya to ya kika ji da kika fado akwai zafi <laughs> to ma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Aminu Sado da ya taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.